Dandalin matasa shiri dan matsaloli da magance su da kuma nuna su a bangaren rayuwa. Dandalin matasa shiri dan matsaloli da magance su da kuma nuna su a bangaren rayuwa a Afirka TV 3 Assalamu alaikum masu kallon mu barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin dandalin matasa wanda shiri ne da yake ɗauko abubuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matashi ta ɓangarori da dama wanda a yau a tare da ni ina tare da babban bako malam ishaq yakub malam ishaq na maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to masu kallon mu yau abin da zamu tattauna akan shi wato batun da zamu hira a akai Dannan nan kuma za ku iya kiran waya kuma ku ba mu taku gudunmawar shine gudunmawa da matashi zakan iya bayarwa domin ciyar da ilimi da kuma haɓaka shi gaba Shi ne abin da za mu tattauna a kai malam isa barka zina ƙare maka barka da zuwa to malam isa kafin mu shiga cikin shirin namu fara ɗaukar shi ɗaya bayan ɗaya ya kamata mu ji wai shin wane ne matashi saboda ya kamata mu fara sanin suwaye matasa sannan sai kuma mu ji wace irin gudunmawa suke iya bayarwa a bangaren ilimi gaskiya ne a matasa kamar yadda aka sani mm. mutumin da bai bai gaza shekara misali talatin ba ko mm. kuma ka ce talatin da biyar ko kuma ka ce arba'in so irin wa'annan shine ake mm. kira matasa kuma wasu kuma suna ce daga mutum a lokacin da ya balaga zuwa mm. misali arba'in din. Wato mutumin da yake tsakanin daga balaga zuwa shekara arba'in wanda yake wannan tsakanin ko rukunin shekaru shi eh. ake kira da matashi. Eh, ana kiran shi matashi. to gaskiya wannan kaga kenan gudunmawar kusan al'umma in ka ɗauke ta mafi yawanci za ka ga matasa sun fi yawa. To malam idan muka zo, wace irin gudunmawa matashi yake bayarwa a ɓangaren ilimi ciyar ta da kasancewa duniya abin da yake ciyar da ita gaba shine ilimi to wani irin gudunmawa matashi yake bayarwa a ɓangaren ilimi alhamdulillah idan ka duba mm. matasanmu mm. suna ƙoƙari kwarai da gaske idan ka duba yadda matasa suke kokarin su yi karatu sannan kuma in ka duba yadda suke kokari su yi sana'a duk da dai ba duka ba ne amma dai hmm. idan ka kula suna ba da gudumawa sosai yanzu idan ka shiga misali ko a jami'a za ka iya samu matashi hmm. yana koyarwa ka hmm. gani yana lecturing ka gani za ka iya tarar kuma a cikin ma matasan ma yanzu ana iya mm. samun gwamnoni ma yanzu matasa kwarai da gaske ka gani mm. so idan aka ce matasa wajen ba da gudumawa su suna ba da gudumawa ta bangare da yawa kusan ka ce yanzu ma mm. sun fi wasu masu shekarun da yawa da yake su suka fi yawa a cikin society so kaga su ne suke ba da gudumawa sosai sosai yanzu kwarai kuwa To, Malam idan muka zo ɓangaren ilimi, kasancewar ɓangaren rayuwar matashi suna da yawa. Mm. Idan muka ɗauki irin gudunmawar da matashi yake bayarwa a ɓangaren ilimi, mm. za mu so mu ji wani irin gudunmawa ce yake mm. iya bayarwa, ta iya yiwuwa ɓangaren addini ne, kaga matashi wanda yake tsakanin wannan shekarun ya bayar ta mm. iya yiwa cikin mahukunta ne mm. ta iya yiwa a bangarori dai da dama wana bangare idan ka kalli akwai wasu wanda za a iya magana a kansu mm. wajen ba da guduma tabbas sun ba da guduma kaga idan ka kalli kamar su malam jafar mutum ne wanda ba za ka ce shekarun nashi ya kai shekaru bane mai yawa Mm. amma idan ka kula tsanaki ya bada da ya ba guduma sosai a cikin society ka gani ya ba guduma ma a duniya ma ga daya gaskiya kamar irin su misali ka ce su misali Dr. Sani duk sun tashi suna gwagwarmaya tun can suke gwagwarmaya mm. suna matasa har mm. Allah ya sa har yanzu suka girma ka gani to a kusa kusan nan ma idan zaka iya ban sani ba ko ka san shi Ah, Dr. Jabir Sani mai hula ko? Idan ka kalli wannan bawan Allah mm. abubuwan da yake bayarwa na ilimi mm. kai ka san mm. matashi ne wanda ya samu tarbiyya tun yana karami yake ba da ilimin shekarunsa a shekarun baya za ka ga sai ka yi ta gwagwarmaya sosai kafin ka samu irin iliminsa. So amma kaga Allah ya sa alhamdulillah za ka ga dai ana karuwa da shi gaskiya ka gani mm. ana karuwa da shi ana karuwa da abin da, mm. da matasan kamar yadda ka faɗa sosai mm. idan ka ɗauke misali maganan malam jabir akwai wani malami da na san shi nah. Sheikh Ahmad Algarkawi. Nah. Tun yana matashi, tun yana dan dan dai misali karami eh. yake gwagwarmayar neman ilimi yana nan a raye. Nah. Yake gwagwarmayar neman ilimi. Ba zai so irin wannan maganan ma a faɗa ba ma eh. yake gwagwarmayar neman ilimi kuma wallahi har yanzu yana karantarwa har yanzu yana karantarwa to kaga wannan gudumawa ne na matasa gaskiya eh, na matashi mm. so a wani lokaci kaɗan mun afuwa saboda ni ba bahaushe ba ne za ka iya jin hausan wani iri <laughs> ai masu kallo za su yi wani alhamdulillah so in ka mm. kula mm. irin gudumawan da suke ya bayar at least shi ma eh. za ka ga an ba da gudumawa mai yawa idan ma ka ɗauki wannan a cikin gwamnoni misali hmm. za ka ga akwai gwamnoni wanda ba sai mun faɗa sunansu ba hmm. amma wanda yake kallo at least zai iya sanin ko su waye eh. da sai ka samu hmm. waɗanda suke shekaru da yawa suke zama gwamna amma yanzu fa za ka samu masu shekaru kaɗan ma mm. suna iya zama gwamna mm. to gobe kai ma zaka ka iya zama gwamna ina tunani in ka ɗauki <laughs> ka san so da yawa tun da muna magana ta matasa masu ilimi da suka kai wancan matsayin ka kenan duk mutumin da yake so ya kai wannan matsayin yana buƙatar ya ilimi kware kuwa sannan kuma babu wanda zai bawa ilimi muhimmanci sai wanda ya san ilimi sai wanda ya san ilimi na'am gaskiya ne mm. to malam idan muka zo bangaren kasancewar a ɗan kwanakin baya duk da yanzu alhamdulillahi Allah ya kawo sauƙi duniya ta shi tsinci kanta a wani mawuyacin hali na wanda aka kukkulle ko in ce kusan duniya ma gaba ɗaya a kulle ta mm. lokacin ba za ka ɗaga kai ka ga jirgi ba mm. cikin gari ma an rurrufe mm. to a irin wannan yanayi ya kasance idan ka shiga gari za ka ga yara ga su nan azube ba sa zuwa makaranta mm. ba sa komai to wani irin abu ya kamata a ce matasa sun yi domin tallafawa wa'annan yaran mm. kasancewar kada a basu duk abin da suka koya su manta ya mm. zama da kwakwalwa duk ta daskare gaskiya ne ai in dai maganar daskarewar kwakwalwa wannan abu ne misali mai sauki amma ina ganin kamar irin fyaɗen nan da ake magana la'alla akwai wanda dai zai ji abin misali mm. a bambara kwai amma daga lokacin da mm. daga ni ban ma san fyaɗen ba ma mm. ana yi sai wannan lockdown din na dinga ji an yi a guri kaza an yi a guri kaza an yi a guri kaza yanzu da za ka tambi irin waɗanda suke kamar kamar misali ka jojen wajen yan sanda ka tambaye su ya suke tsintan kansu a karɓar waɗannan kisa-kisan za ka same su da yawa abin da ya kamata a ce a yi shi mhm. a lokacin da ake cikin ba a karatu din nan mhm. wa'anda kamar misali ɗan firamare. primary mhm. at zai zai dan ba da wani abu ma kaninsa ko kanwarsa ko kuma wani dai na kusa da shi su yi musharaka a cikin ilimin ya koya masa abin da ya sani a matsayinsa na dan primary ya koya ma dan nursery ya koya ma dan nursery sannan kuma shi wanda yake matakin sakandare hmm. shi ma ya koya ma dan firamare idan muka yi irin wannan tsarin hmm. yana da kyau sannan kuma dan dan dan jami'a ya koya ma dan sakandare din hmm. wannan sai ka ga gaba ɗaya abin zamu zamu zamu warware wasu matsaloli wanda ba sai mun nemi hukuma ta shigo mana ba misali akwai akwai matasa a unguwanku mm. wanda at least zai ka dan sa face mask ka kana yana can kana abun nan ya mm. maka tambayoyi misali mm. kaga kamar yanda wanda suka yi waya. Eh. ka gani na tabbata na tabbata dai ba za a rasa gudumawa da wasu suka ba su irin wannan ba gaskiya ka gani to wannan gudumawa ne misali na bangaren matashi shi ma so kaga wannan ina ga kamar eh. abu ne wanda yake da mahimmanci sosai mutanenmu su kula hmm. wajen ba da ilimin hmm. ma matasa ma yanzu kamar misali yaron da yake haddan Kur'ani hmm. yaron da yake haddan Kur'ani babu wanda yake biya masa uwar la Allah ba ta yi karatu ba uban la Allah karatunsa yana ƙasa sai suka fara kure juna da ɗan kaga kaga irin wannan idan babu wanda zai kara masa matsala ne amma me idan akwai yaya yana koya wa kannan nashi yana koya maka kannan wani mm. lokaci kannan suke koya mu yayan ba wani abu bane mm. saboda kada haddan ta zubi gaskiya a gani haddan zai iya zubewa to amma in aka ce ana dan bi mm. misali yau ana dan kara maka ko aya daya ka gane ko biyu ko kaza za ka dai tsinci kanka dai at least da dan sauki sauki saboda gaskiya an yi kasa a harkar misali ilimi musamman waɗanda suke hadda ka mm. gane a islamiyu da sauransu eh. to malam idan muka dawo abin nan kai karan kan Kamala. Na. a kasancewa ka matashi mm. inda ina tunanin yadda ka lissafo mana matashi wanda yake da taso tun daga balaga zuwa ban sani ba ne ko malam ka wuce shekara arba'in ɗin a ni ban wuce shekara arba'in ba gaskiya ban wuce shekara arba'in. Mm. Eh, to malam ina dai wannan mataki. to malam ya kai wace irin gudunmawa kake bawa matasa tun da dama an ce ko ce tun daga an ce ba a yin matashi sai ya biyo daga yarinta to wace irin gudunmawa kai kake bayarwa a wannan fanni na ilimi kasancewa ka kai ma matashin ne to alhamdulillah um, mm. batun ba da gudumawa mm. na yi ɗan kankani misali da ba da gudumawa amma dai mm. alhamdulillah mm. um, waɗanda suke kamar wa'anda suke misali unguwarmu mm. sun san dai iya abin da ake yi wajen yi kokari dai a ga jama'a dai an yi karatu kaga ina kafin misali lockdown hmm. akwai ina da makaranta a baya kenan nake magana tunda yanzu hmm, ba a karatu ana da an garuruwa da eh, makarantu muna da makaranta Dr. Hmm. Bashir Islamiyya lil Qur'an to ni nake jagorantar wannan makaranta muna da ɗalibai da yawan gaske so muna ya mu wajen mm. yara su yi haddan Kur'ani mm. muna ƙoƙarin haka. Mm. Na, to malam ita wannan makarantar taka. Yaya ka fara ta? makaranta yadda aka fara harkar wannan makarantar tawa Dr. Bashir Islamiyya Littafizul Qur'an mm-hmm. a cikin shagon gida na muka fara da 'yata Mm. wanda ake ce mata maryam mm. akwai rahama mm. lokacin ma ba a haifi ma wadda ba so akwai kuma abokina wanda ake ce masa alhaji muhammad wani abokina ne sosai sosai eh. sannan kuma akwai wani ana ce masa balarabe wani mobile a nan unguwata to a nan dai muka fara yi sai kuma wani ana ce masa malam adam daga baya mm. bayan mun koma masallaci mm. shi ma ya kawo yaransa mm. to daga nan dai aka fara na'am to malam ita wannan makaranta ko in ce yanzu kuna da guri da kuke da tun da ka ce kuna yi ne a guri na kamar sauran gidanka ko abin da ka koma masallaci to yanzu akwai makaranta ne ginanniya ko kuwa har yanzu kuna masallacin kuna yi so alhamdulillah uh, daman uh, unguwar ina da wani gida wanda bana bana ciki mm. so wannan gidan na mai da shi makaranta okay. eh, nan na mai da shi makaranta a nan mm. yara suke karatu haka da shi kuma mm. na makwabcin makarantan kenan mm. shi ma na kama haya -hmm. sannan kuma uh, jikin masallacin nawa mm. can uh, nan inda makarantar yake jikin masallaci eh. saboda tsakani yana da ɗan rata eh. nan inda na yi inda inda na mai asalin gidan asalin gidan nawa eh. wanda nake karatu muke karatu a ciki ba a ciki nake zama ba mm. so daga baya mm. sai ka kama haya na kama a ban ban kama haya ba hayan mm. yana kawai dai kari ne amma ba wai gaba ɗayan gurin haya bane a'a ɗakuna in gani sha shaguna biyu ne kawai na kama haya eh. amma can a new site can wajen bangaren masallaci mm. so wancan gurin mm. shi ma mallaka ta ce yanzu ma na ma fara bene ma na kai shi har na rufe an sa silin an yi komai mm. an yi sa abin nan da yanzu kofofi da da abin nan eh. wannan da winduna eh, kawai zai sannan kuma a gefe a gefe ga makaranta mm. ga masallaci mm. ga ɗayan site na gefe kuma mm. wanda na sake siya shi ma ina ta kokarin da yadda zan zan gina saboda ɗaliban idan mutum ya kawo maka ɗalibi eh. in ka nuna masa ba yanzu kake ɗaukan ɗalibi ba sai ga kai kafiya tsauri wasu makarantun ai ba haka suke ba to ni standard din nake dubawa eh. akwai lokutan da zaka zo ba mu ɗaukan ɗalibai shine gaskiya to wannan kaga tsari ne mai kyau saboda wani lokacin zaka ga kila ɗaliban sun yi gaba to in an kawo wani kila bai kai inda suke ba kuma an jefa shi ajin kila ai ta fama matsala ta da jama'a bai wuce wannan ba mm. su suna ganin wani zai ganin ma yana kusa da yana da kusanci da kai mm. a lokacin da yake so mm. a lokacin zai kawo ɗansa idan ka ce yanzu ba a ɗauka eh. sai ga kamar baka kyauta mai ba daidai ba mm. kuma lokacin da mm. ake ɗauka ɗin ba zai kawo ba shi ba zai kawo ba Allah ya kyauta amin so kaga irin wannan mm. shi ma yana kawo abin nan idan aka ce misali wannan ya yi gaba ka yi kokari ka komar da shi ko kuma a wannan bai kai wannan ba ka zo ka hada shi da wannan kaga sai ai ta kaga ai za a yi ta kila za ka yi ta warwara kana kana tifka ta baya tana warwarewa to shine shine <laughs> to malam ita wannan makaranta bangarori nawa ne da ita ko kuwa kawai bangaren islamiyya ne kawai to akwai bangaren islamiya din mm. akwai tahfiz din mm. akwai bangaren matan aure mm. sannan kuma muna yin boko Ƙwarai To masha Allah. Abu ne wanda makaranta ce ya Gaskiya kaga da ji kenan ɗalibai sun yi yawa kenan ɗaliban za su eh. kai kamar nawa yanzu. To ɗalibai a makaranta irin wannan wani bangare ma tukun. Ko mu ɗauke ta kamar jimilla gaba ɗaya. Mm. Za su a takaice za su kai kamar nawa. To san yanzu da yake ba karatun ake ba. Mm. ba za ka iya ce ga adadin ɗalibai ba hmm. kamar ɓangaren islamiyya dai hmm. yanzu zai iya eh. kawo shi amma ɓangaren boko hmm. eh. wannan sai su <laughs> malam musa <laughs> ɓangaren islamiyya akalla muna da ɗalibai ɗari da tamanin ne ina da tamanin da uku. Masha Allah. Eh bangaren Islamiyya da tafis kenan mm. a haɗi. Mm. Yawwa ban da matan aure. Gaskiya wannan ba ƙarama eh, gudunmawa ba ce ya eh. zama a ce iya Islamiyya da eh, tafis a ce kana da wannan ɗalibai. Kuma jimilla mm. alhamdulillah malamai da suke koyarwa a gurin idan ka haɗa su ga baki ɗaya. Kaga muna da kusan talatin da biyu da kuma akwai ka haɗa da masu shara duka ka za ka abu nan kusan 34 gaskiya kaga wani abu ne wanda mm. ko ba yawa gaskiya ana ka dan abin nan din activist kana dan ba da guduma a cikin society da eh gaskiya ya dai abin da mutum zai iya yi a mm. matsayin shi na matashi to malam kasancewar muna magana akan gudunmawa da ake bayarwa a bangaren ilimi na'am malam ka san yawanci dama babu hanyar da mutum ya fi ba da gudunmawa kamar bangaren koyarwa duk da ko da kana koyarwa ana biyan ka amma za ka ga ba karamin hidima kake wa al'umma ba to wayannan ɗaliban gaba ɗaya duk mm. biya suke ko ku akwai wayanda ku makaranta ce kuka ga ya kamata mm. ku ma ku ba da taku gudunmawar ku ɗau nauyin karatun wayannan su dinga yi kyauta mm. har zuwa kila lokacin da za su gama matakin wannan makarantar su je zuwa ta gaba ah, ka zo wani gaba da ban so in faɗe shi a irin wannan munasabar ba mm. amma dole in faɗa mm. akwai duk da dai wannan tsakani na ne da shi mm. akwai yayana wanda ake ce masa abin wannan antoni yakubu bola yayana ne daga shi sai ni eh. za ka ji sunan an ce eh. antoni eh. abun zai baka mamaki gaskiya to yayana ne mm. ah, shi ma akwai musamman bangaren ah, building mm. ya taimaka kwarai da gaske mm. a ah, yadda nake gini duba da za ka ga dai ka ba musulmi ba ne amma yana taimaka wajen yadda nake shigar da wannan gudunmawa da kake ba nake yin mm. wasu abubuwa mm. to maganan biya mm. gaskiya society mu ba su san mahimmancin biyan kuɗin makaranta misali ta ɓangaren islamiyya ba saboda shi malami ko da yaushe kallon shi ake ayi shi kawai wajibi aikin Allah ne dole uba ko uwa mm. ba su san akan nauyi ne akan su aka ɗauke musu ba mm. ba san da wannan yawanci dai wasu kuma mm. sun sani wasu har bibiyan ka suke yaushe ma za a biya za a biya su biya wasu kuma ba ruwansu akwai waɗanda za ga shekara ɗaya ka gane shekara biyu duk muna da su wanda ba su waiwaye mu sun biya kuɗin makaranta ba amma ka san me yake zaunar da su hazzakan 'ya'yansu shi muke kallo mm-hmm. gaskiya hazakan yayansu shi muke kallo mhm. duk da dai akwai lokacin da at least mhm. in dai ba a samu wanda zai abin nan ba dole dai za a dan eh. balancing din wasu abubuwa gaskiya to wa'annan muke kallo gaskiya kokarin mm. ƴaƴansu sannan kuma maganan da ka faɗa na um, yaran mm. akwai yan ko free education ko kuma wani mm. tabbas muna da su da yawa akalla za su kai za su kai ɗari kusan da hamsin ma za su kai wanda wannan ba biya suke ba iya kyauta suke yi eh, gudunmawar eh, makaranta ce eh, da kyauta mm. suke karatu amma wai muna faɗan haka ba wai wasu su abin nan ba <laughs> hakan ma dai alhamdulillah Allah ya sa musu albarka gaskiya ne to malam kasan akwai wani abu da ya kamata a ce matasa sun ɗauki abin nan musamman tunda muna magana ne akan gudunmawar da zaka iya bayarwa a matsayinka na matashi gurin ilimi mm. akwai wanda zaka ga Wataƙila shi bai da damar da zai iya zuwa ya ɗauki kanshi ya bayar ya zauna ya ce zai koyar to shi kenan kawai shi bai da wata gudunmawa da zai bayar ko kuma da zai bayar akwai gudunmawa da zai bayar mm. misali islamiyyar ungonku mm. ba wai islamiyyar mu ba mm. a islamiyyar ungonku wani gudunmawa kake bayarwa ka taba ware misali karkari dai islamiyyar nan ka ce dai mutum da ya zo ya biya ya yi kololo misali mm. ka zo ka ce mutum ya zo ya biya dubu goma misali mm-hmm. islamiyan ungonku akwai yaron da kake ganin shi ba zai iya biya ba mm. ka taba biya masa kaga kana aiki misali eh. za ka iya mm. taimakawa in ma misali baka aikin amma dai kana dan irin kwadagonka mm-hmm. wasu aikin dai ba babban aiki ba ne za ka iya zuwa makarantar ungonku ka ce kana kana so akwai mm. wanda zaka iya dinka wa uniform mm. aga wannan ma gudumawa ne ba sai ka abin wannan ma zaka iya bada gudumawa mm. a matsayinka na matashi wannan ma ba matashi kadai ba kowa ma har mai shekara 80 zai iya taimakawa haka gaskiya ne kaga yaran makaran kansu za su ji daɗin abun akwai yaro akwai yaron da nake magana da shi kafin abin nan din a yi lockdown din nan eh. ya ce shi fa abin da yake hana shi zuwa makaranta mm. uniform ɗinsa yanzu ya girma ya masa kaɗan mm. in ya sa duk inda ya abin nan sai ya buɗe yawa ya gyaki mm. ya ce to shi ne kuma shi ba zai yawa ba zai iya ɗinka ba aka ce ba matsala aka yi masa wasu ma ba san irin wa'annan abubuwan ana dan abin nan ba mm. to alhamdulillah ba za a rasa waɗanda suke eh. yin haka a unguwannin mu ba to amma mu dai bai zo mana tukunna ba mm. akwai wanda ma zaka ga misali zaka ga sun siyo chak wani kwali ɗaya wani kwali ɗaya ina ga bai kai 200 ba wani kuma ka ga motocin alwala eh. kawai ka je kawai ka je misali ka je misali mm. eh, misali ka je makarantar ungoku ka ce islamiya na ungoku misali ka siyo chalk mm. misali abin nan ɗaya mm. abin nan box nan guda ɗaya mm. a siyo chalk box nan guda ɗaya eh. ka ɗiba rabi ka ba mu wannan makarantar ka ɗiba rabi ka ba mu wannan makarantar ka samu lada ƙwarai da gaske ka gani harkar addini bai tsaya kan mutum ɗaya ba shi yasa ma manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yana ta ƙoƙari ya fahimtar da mutane ya addini yake eh. yake yada da'awarsa Hmm. sahabbai su ma sun taimaka sosai wajen yada addini so kaga irin wannan mu yada addinin hmm. mu imu hmm. yes gaskiya to malam akwai mutumin da zaka ga watakila shi yana gani ai shi ba shi da kila wani yana ganin ai irin wannan taimakon sai masu kuɗi watakila matashi ne ya ga a'a to yanzu in cire kuɗi na in je in kai makaranta wannan ai aikin masu kuɗi akwai a matsayin ka na matashi mm. yanzu fikir abin nan abin nan abubuwan da misali fikira na da kai ba ɗaya ba ne ka gani akwai abubuwa wanda ka san su ni ban san su ba ka gani mm. akwai abubuwan da ka san su ni ban san su ba gaskiya ko shawara mm. ka je ka bayar ko kuma a'a yaran suna tsallaka kwalta mm. ka rike musu hannu su mm. tsallaka wannan maka ba da gudumawa ko kuma ka zo makarantar misali wani mm. lokaci duk da ba kowa eh. yake yake yake iya ba misali ka zo makarantar ko Kur'ani guda ɗaya izu sittin haka ka siyo ka ce wannan na makaranta eh. ka ba da shi at least zai karkari dai ka ce ko seven. 100 ko kuma wani abu makamancin haka hmm. to kaga kowa zai iya bada gudunmawa su kenan gaskiya hmm. to malam idan muka zo bangaren akwai matasan da zaka ga ga hanya kowa ya san cewa ilimi shine mafitar da za ta kai ka ga za ta kai ka gaci ga rayuwarka saboda komai ka zama a rayuwa na nasara da waye ilimi ne yake kai mutum hmm. jahilci baya kai mutum ko ina to wani irin kyan hankali za ka irin matasan da za ka ga ƙarshe za ka ga sun ɗaiɗaitar da rayuwarsu in ma shaye-shaye ko yawon bal duk da ba mu ce bal ba ta da kyau ba mm. mutum abu ne na motsa jiki amma mutum ya zama shi baya karatu gaba ɗaya ya karkatar da rayuwar shi can ya ɗauka saboda wani irin jan hankali za ka yi wa irin wayannan matasa. Mm. Ya sani dai lokacin da yake kokarin yin wayannan abubuwa mm. A ah, shi ma wata rana zai zama mm. ah, iyaye abin nan zai zama misali ko mahaifin wasu mm-hmm. idan aka yi masa haka ba zai ji daɗi ba wannan ba mafita ba ne a ce kai mm. baka da wani abu mm. wanda ka tsara a rayuwarka wanda kake tunanin wato abunan ah, abin nan mustakbal ko kake tunaninsa Mm. in dai baka da wannan mutum ya samu matsala mm. dole ne ka kasance akan in ka ce nan za ka yi mm. kai kokari iya kokarinka nan din za ka yi kuma waɗanda suke da shekaru a cikinmu gaskiya akwai karancin jan matasa a jiki akwai karanci na jan matasa a jikinmu yanzu misali eh. idan da za ka tare wani ustas a unguwa a misali mm. wanda masha Allah komai da komai eh. wanda zaka ce kai ka taɓa yin da'awa mm. ma wani kaza kaza kan shaye-shayen da yake yi mm. ba daidai ba za ka ga da yawa za su ce maka a'a amma shi karan kansa alhamdulillah yana iyakan kiyayewa so wannan dole ne sai mun ja su kusa da jikinmu idan ba mu ja su kusa da jikinmu ba za mu tsinci kanmu a cikin wani yanayi mm-hmm. wanda ba daɗi gaskiya ne mm. eh, iyakan dai kokari dai a yi kokari a dinga ja eh. jan su kusa da jiki jan mutum kusa da jiki mm. yana sa mutum mm. na farko dai ya so abin da kake gaya masa din sannan at the end of the day zaga yana yana inda ya fara din zaga eh, yana in ya fara samun gajiyar abin ba zai ta manta da kai a rayuwa ba ko addu'a ya maka ai ba kai asara ba gaskiya ne to malam idan muka duba wani bangaren daban za ka ga watakila wani gashi na har yanzu matashi ne ko ma girma ya fara cin mai to amma a da ƙila dai shi bai karatu ba to yanzu yake gani ya kamata shi ma a ce ya yi ilimi domin ya zama cikin matasan da suke bayar da gudunmawa mm. to lokaci yana ƙurewa mutum lokaci baya kure mutum gaskiya saboda duk da za ka ga alhamdulillah akwai wani bawan Allah wanda muka yi karatu a nan alfurkan ɗin bangaren arabic mm. wanda a komai ya shafe mu komai ya shafe mu na rayuwa kusan ma dukansu ma dai akwai wani wanda ake ce masa buba aliyu Allah ya ji kansa mm. Allah ya fi masa mun yi karatu da shi na bangaren arabic a cikin arabic program da ake a nan alfurkan mun yi karatu da shi a nan kusan za ka ga wasu abubuwan ma saboda jajircewa hmm. wasu abubuwan shi yake nuna mana wasu abubuwan shi yake nuna mana hmm. so kaga be yana da manyan yara da hmm. sauransu yanzu in aka zo misali bangaren misali boko wa zai abin nan dinsa amma neman addininsa har da ya rasu har da ya rasu Mm. yana iya ƙoƙarinsa ya zo mm. yana koyon Kur'ani a nan. kuma yana iya ƙoƙarinsa ya zo ya koyi larabci mm. yana iya ƙoƙarinsa ya zo ya koya duk wasu fikihu da sauran abubuwa duk da shekarun da yake da su eh, duk da shekarun a wannan lokacin eh. sai dai ni in tashi a jika misali ka gane kaga shekarun su Yau to ka gani to ballantana kuma matashi kuma ka san shi yake encouraging din mu ayi karatun ka gani a matsayinsa na babban mutum ka gani? amma har Mm. wani lokaci zai kawai zai bugo mu ya ce mm. na kawo maka ziyara ina hanya zan zo in kama ziyara wanda yanzu an rasa ka gani zan dinga kallon mm. wannan ma ya jajirce ma kuma in jajirce ka gani kuma idan za ku yi hira da shi kawai abin da aka koya muku a ajin za ka ga shi zai dinga kawo maka shi gaskiya so ga irin wannan ba late ba ne baya ba ina yawan mm. misali da shi gaskiya saboda kokarin da mm. ya yi wajen neman ilimi mm. kafin Allah ya karbi musamman ilimin addinin boko daman tun kafin a haife mu suka je suka yi shi a ingila yawa to ka gani lokacin lokacin ma bokon da da kwarinta da kwarinta tunda ana cewa idan ka ɗauki matashi irin na da eh. ko in ce wanda suka yi karatu na da to mutumin da mahar ya nemi gwamna kamar shi wannan Allah ji kansa mm. abin nan san eh, buba alu mm. so kaga ai irin wannan mm. mutum ne jajirtacce gaskiya kwarai da gaske kwarai da gaske shi ma bai kalli shekarun sa ba a ciki yake neman yake kokari ya koyi qur'ani ya koyi sauran abin nan darasatul islamiyya kaga yayi gaskiya ba karamin gudunmawa to malam kasancewar ka kayi gwagwarmaya da dama musamman ɓangaren gwagwarmaya bangaren <laughs> ɓangaren koyarwa mm. tunda kaga wannan ita ce babban gudunmawa da mutum zai ba wa ilimi shine ya dinga koyar da abin da ya riga ya sani to malam na san ba za ka rasa irin nasarori da ka samu a wannan bangare mm. ba mm. za mu so mu dan ji wasu daga cikin nasarori da ka samu duk da muka ɗauka kusan cikin bayanan ka za mu iya ɗauka. buɗe makaranta da kai wannan babban nasara ce ban sani ba ko akwai wani abu da za ka ƙara babban nasara da na samu mm. wanda nake ganin wannan nasaran ya mm. kai mun mm. sosai yadda nake so idan na kalli yarana in na ji su suna karatun alkur'ani wannan abun ba karamin burge ne yake ba sannan kuma duk lokacin da yaran nan suka tashi idan na kalle su idan na tuna ni ne na fara tunanin wannan yi eh wannan abun mm. to abun ni a guri na nasara ne babba gaskiya sannan kuma akwai wasu mm. yara da suka kai matakin karatu wanda suka ɗanyi zurfi a cikin alkur'ani mm. to idan na kalli wa'annan su ma suna kwantar min da hankali ba ni da nasara Mm. wanda ya fi min wannan bayan da shi mm, bayan da nasara wanda ya fi min wannan to malam idan muka dawo ɗaya ɓangaren kuma dukkan inda nasara take eh. zaka ga kafin mutum ya zo nan gurin mm. yana fuskantar ƙalubale kala daban-daban eh. to wani irin kai ƙalubale ka fuskanta a ɓangaren gudunmawar da kake bayarwa ta ɓangaren ilimi eh kalubale da za ka samu so da yawa idan ka zo Mm. misali za ka yi irin wannan abubuwa mm. za ka samu challenges da mutane za su yi challenge ɗinka ta ko ta wani wace fuska to amma ni wani irin mutum ne shi yasa ma mm. duk za ka ji wasu suna ce ai baka da kwamiti baka da kaza kaza <laughs> ni ba ban yarda da kwamiti ba ma balanta ne ku kamun ciwon kai ban yadda ba irin kwamiti da ake na iyayen yara wannan kaza kaza kaza kaza mm. masu hankali a ciki mm. idan na yi magana da su shikenan mm. wato kana dai da kamar wayanda suke baka shawara ta bangaren abin da ya shafi da kuma kowane iyaye a cikin kowane iyaye idan za su kawo shawararsu idan bai aiki ba gobe zai aiki gaskiya to galibi dai yawan kwamitin kaza kwamitin kaza kwamitin kaza mm. so da yawa shi yake kawo ma mutum mm. wato abin nan da yawa kai ta tunanin wasu abubuwa wani ma ya jefa mm. maka wani abun da ma kai ba za ka ji daɗi ba to amma challenge da na fuskanta lokacin ina karantar ana karantarwa a nan cikin gidan na yadda na gaya maka wancan mm. gidan eh. ya zo ya kasance babu guri mm-hmm. kuma ba da kuɗi gila ga ɗalibai sun yi yawa ɗalibai sun yawa sai na nemi ƙarin kuɗi a wajen wani mm. na biya mm. malaman ka gani na kuma iya ƙoƙari na kuma waɗanda suke karatu free ka gani su kuma na yi taima wasu misali a uniform mm. wannan to challenge da na samu shi lokacin da ya zo karban kuɗin nasa mm. kawai yadda na kasan wahayi aka turo masa kawai sai ka ba shi a lokacin mm. kuma det da muka abu ne ce bai yi ba ni na rasa yadda zan zan solving din wannan kes alhamdulillah abubuwan da ya zo ya wuce makaranta tana girma ɗalibai suna zuwa ba a biya ka gane so na fara kuma amfani kuma mm. da kuɗin aljihuna mm. na fara amfani da kudin aljihuna mm. ina biya malamai shi yasa zaka ga wasu za su ga to ai makarantar shekaran ta nawa me yasa ta abin nan ban taɓa kallon abun da ake samu a makarantar ya zama min wani abu na kasuwanci ban taɓa kallon shi haka ba gaskiya saboda duk wanda ya gina islamiyya yake kokarin islamiyya farko idan ya ɗauki islamiyya mm. akan hanya ne da zai samu kuɗi mm. gaskiya je nemi sana'a ba hanya bane na samun kuɗi mm. saboda ɓacin rai zai haɗu da shi kawai ka gani ba wani abin nan ba babu wani abin da wai ka ce ka samu kuɗi ka abin nan gaskiya yana da wahala wasu suna samu wasu ba sa samu mu kuma ko gaba ne to amma yanzu dai gaskiya har yanzu society da muke babu wani abin da zaka gani wai mutane sun gano me ake yi hmm. mutum alhamdulillah in kun haɗu da shi kai hmm. wannan fa'izunsa kaza hmm. yana ƙoƙari yana kaza kaza amma kuma in ka ce to ya an yi biya ne to ba ku sake haɗuwa da shi ba so irin wannan abu yana da matsala mutum zaka ga ya fi karfin wan ya fi karfin abin da zai kawo mm. misali to su kuma malamai mm. da yake ina da malamai masu fahimta mm. tunda everything is open komai na bar shi a buɗe eh. ka gane sun san duk abubuwan da yake ba in an biya sun san daman akwai kuɗi in kuma ba a biya ba sun san dama babu so irin wannan challenges din da malamai na masu fahimta ne gaskiya to malam yanzu idan muka zo bangaren kaman shawarwari mm. da ya kamata a bawa matashin da da bai fara ba mm. watakila bayanin ka da kai mm. na irin gwagwarmayar da kake yi na koyarwa ko kuma watakila wani matashi ne kila a unguwarsu ya ga yana yi kila tun da yanzu ba a zuwa makaranta ya ga ya ɗauki irin hanyoyi da ake faɗa na kariya sannan yana ba shi da irin gudunmawa musamman kasancewar jarrabawoyi da ake yi hmm. kaga yanzu jarrabawoyi nan yanzu da za a yi kawai sakamakon dai sai dai mu roƙi Allah ya kawo nasara musamman yanzu an riga an gama waec za a shiga gane ko ga kuma jarrabawa yan hmm. bais hmm. to malam wace irin gudunmawa zaka ba wa matasa irin shawara zaka ba matasa irin wannan lokacin wanda suke da damar da za su iya taimakawa ɗalibai musamman wanda suke fuskantar jarrabawa a matsayinka na matashi a unguwa mm. kana da irin duk abubuwan da misali ka lissafa mm. misali ka je ka gama jami'a ne ka je ka yi karatun addini alhamdulillah mm. za ka iya misali taimaka ma wa'annan kannan naka idan aka ce ka ne ba a nufin wanda kuka fita ciki ɗaya ko kuma uba ɗaya wanda, wanda misali yake kasa da kai ta ɓangaren wannan abin na ilimi za ka iya ɗo wasu matakai mm-hmm. a gwamnatance mm-hmm. misali wajen koyar da mm-hmm. su nan naka wanda za su fuskanci wannan jarabawa nan gaba kaɗan ko oktoba ne ko shi? eh za a fara ta neko ba eh. amma ita wayek ma ana eh, eh, tunanin akwai wayanda ma sun riga sun gama already sun gama so kaga akwai akwai raguwar lokaci mm. wanda za ka taimaka musu idan idan ka taimaka ma mutum irin wannan mm. kai ma yi sadakan ilimi gaskiya ana ana ba da sadakan ilimi ka taimaka musu ba tare da misali ka karbi mm. wani abun su ba kai ma mm. ka ka abu ne in ma ya kama ka karbi wani abun in ma ya kama ka karbi wani abun ba su isa daman su biya ka ba amma dai kar a zauna haka a kallin matasan nan a matsayin wa a matsayin mutanen da Um, kawai ba su cancanci a taimaka musu ba a mm. taimaka musu da ilimin in baka taimaka musu da kuɗi ba mm. wajen su tafi misali lesson mm. abubuwa dai da ake yi din na su zo su yi jaraba su samu nasara in baka taimaka musu da kuɗi baka taimaka musu da ilimin kwarai kuwa in ka taimaka musu haka din su ma za su ji daɗi sannan kuma kai ma ka zama wanda za su dinga respect ɗinsa a cikin misali society kamar Um, waɗanda suke kamar ɗazuka faɗa na na wani shawara zai iya bayarwa ga wanda yake so ya yi gwagwarmaya irin ta ok ta ta bangaren karantarwa da gaskiya akwai yara da yawa mm. da za ka ga matasa ne mm. suna so su karantar da mm. islamiyya to amma ba, ba a ba su support wani a lokunsu yake kokari ya ga ya kafa islamiyyan nan amma filin ma wani lokaci kawai inda yake abin nan a gurin za a ce da Allah ka dan dakata eh. kada ka ci gaba da karantarwa a nan gurin eh. sai a zo a karba me shi ya karbe kansa mm. babu wanda zai kara masa yana yin abun nan ba saboda shi ba saboda al'umma shi bai ma fara haifuwa ba ma tukuna gaskiya ku kuke da yara mm. misali ku ba shi gudumawa mm. yanda makarantar zai kafu Mm-hmm. yanzu in ka shiga cikin gari za ga irin matasa mm-hmm. wanda suke kokari su karantar da islamiyya babu support ba mm-hmm. wanda yake dan supporting ɗinsu da wasu abin nan ko shawarwari ko kuma kuɗi ka gane su taimaka musu wajen a samu Allah jikan abin nan Alhaji Jibrin wani mutumin mu ne mutumin Borno eh. masu aseja ya yi irin wannan yaro ne yake yake karantarwa irin wannan mm-hmm. ya same shi ya ce kai me kake so mm-hmm. ka zama ni mm-hmm. sai ce shi yana so kawai a rayuwarsa ya dinga karantar da islamiyya sai ce to aka ya buɗe masa makaranta ka gane ya buɗe masa makaranta ya ce wannan yi hand over a hannun ka kai ka ci gaba da karantarwa eh. wanda shi idan ya tashi wannan babu wanda yake sani gaskiya ni ma abin da ya sa na sani munasaba ne shi yasa ka ga na sani mm. irin waɗannan mutanen idan aka same su a cikin jama'a mm. za su taimaka sosai ma addini so kaga alhamdulillah irin eh, wannan mm. jajircewa yana da kyau mu rike shi sosai a cikin abinan society banda ma misalin karatun yanzu makanikai nawa ne a unguwanku da yawa masu walda nawa a unguwanku da yawa irin su iron bender ayyuka na sana'a kala yawa masu fenti mm. ka gane masu alami mm. ka gane irin waɗannan mm. za ka iya ɗauko yaro wanda kake ganin shi ba karatun yake so ba idan yaro ya ce baya son karatun shi misali kai iya ba baya so ka koya masa sana'a idan baka koya masa sana'a ba wata ran zai zama muku matsala a cikin unguwa ko kaza ya ɗauke muku guda ɗaya matsala ne an gobe <laughs> so kaga irin wannan ya hmm. kamata a ce hmm. a mutanenmu hmm. su dinga kallon irin wa'annan masu kananan sana'o'in eh. yaron ka yana primary lokacin da je primary 6 hankali ya zo masa to in mai zuwa da safe ne idan ya je da safe da yamma sai ka tura shi wanda zai je koya sana'a ko ɗinki ka gane mm. ko da shike masu dinkin masu ne masu kuɗin yanzu <laughs> ko dinki ko mm. ma dai duk wani kananan mm. sana'o'in da muke renawa kaga abokanan zaman mu su ba haka suke ba idan suka tafi za su zo su yi irin ko ko ko ko iyayensu suna dafa ko sai ko kuma wani abu za zo suna zuba musu a eh. ko kuma a'a su tafi wajen kanikancin ko kuma su je su ji pnt ko kuma su je su yi duk wasu abubuwa wanda za su samu at least sun rufa ma kansa asiri kaga idan ka gama makaranta baka samu aiki ba baka zama ma al'ummar da sana'a yawa kana da sana'ar ka mm. baka zama ma al'ummarka mm. matsala ba amma mm. wani shi lalle lalle shi in yayi karatun nan abun da yake targeting kawai sai dai ya zama sai an ɗauke shi aiki kuma aikin ma kila sai wanda yake so kila ma kuma shi irin wanda yake so irin wanda yake so wanda so wanda ba zai sha wuya ba to kaga aikin ma mm. baya samuwa gaskiya ka gani yanzu in ka kula waɗanda suke kasa ba su da aiki masu mm. digiri na yanzu suna kasa babu aikin mm. ka gani kuma kuma dole a yadda ba sa son aiki eh, mm. ba su koyi wannan aikin ba eh. babu yadda za su yi a the end of the day wanda bai kai su ilimin ba za su ɗauko su su zo su zo su aje su a masana'antarsu mm. suna musu wannan aikin to kaga su koyi irin wannan sana'o'in shi ma wani abu ne mai muhimmanci gaskiya mm. sannan malam gashi kuma musamman yanzu kalubalen da ake fuskanta malam na yawan masu karatun shi bai taimakawa wasu a ɓangaren ilimin ba mm. amma yana na ya zama ɗan zaman banza zaman kashe wando kuma in ka kawo mai sana'a karama ya ce shi ba zai iya ba amma kuma zai iya zuwa ya roƙi mai karamar sana'a ya bashi kuɗi <laughs> kaga irin wa'annan mm. gaskiya um, dole ne duk da dai ana addu'a amma mm. dole ne wa'annan suna bukatan addu'a sannan kuma suna bukatan uh, shawarwarin manya idan aka ce manya misali wayanda suke unguwanni kaga mm. kamar mu a unguwanmu mm. muna muna girmama abin nan dinmu gaskiya abin nan musamman nan mm. masarauta abin nan dinmu na hotoro gaskiya abubuwa da yawa yana kusa da mu yana jin duk wasu yawa koken jama'a so kaga irin waɗannan ba kara ka kai ba ba kara ka kai ba wani lokaci fa mutumin da yake tunanin shi bai isa yi magana da kai ba idan ka kira shi idan ka kira shi hmm. zai iya zai iya jin daɗi akan wannan ya kira ne ya bani shawara hmm. bari amfani da shi gaskiya kaga irin wannan yana da kyau hmm. kuma alhamdulillah mu a nan dai gurin mu dai a muna da irin wannan matasa eh. wanda in aka ba su shawara suna ɗauka irin wannan kuma ana ba da shawara ga duk wanda yake abin nan a dinga jan matasan kusa da jiki mm. in ma suka ce ba za su yi wannan aikin ba mm. za ka ga in dai aka samu wanda ya fi mm. su wanda zai iya ba su shawara za ga za su dauka kada mu kore su kusa da jikin mu na to malam kasancewa lokaci yana ta hararan mu lokaci yana matsowa wanne sako kake da shi na karshe ah, alhamdulillah ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, ina mika ta'aziya na ga wato sarkin garinmu wanda ya rasu jiya a sarkin biyu kwarai da gaske muna jajantawa ma iyalansa da kuma jama'arsa ga baki ya yi iya kokarinsa a shekarunsa tun yana matashi mm. har ya kai wannan shekaru kusan tamanin yana jan wannan ragamar mm. a harkar ta sarauta tasa ya yi kokari kwarai da gaske masarauta irin tasa mai tarihi irin wannan mm. ya yi kokari saboda akwai sarauta tsakanin mutane biyu mm. irin wannan yana da wahalan gaske tunda kaga ya yi ga musulmai misali ga wanda ba musulmi ba mm. to kaga yana iya kokari adalci a wannan tunda in ya zamanto da a ce mutane ɗaya ne kila duk mutanen shi zai zama ya zama bangare ni din nan akwai mm. maganan da na yi ni da shi mm. wanda ya taimaka min ba zan iya manta ba ya taimaka min akwai lokacin da duk da dai wanda ma ba sai na kawo bayanan ba duk wanda ya kalli gwagwarmayar rayuwa ma zai iya jin wannan maganan akwai lokacin da na yi converting into islam ta gani shawaran da ya bani mm. lokacin na zo gurinsa na ce ya bani shawara mm. saboda gashi gashi yan uwa waye mm. ana kokarin a kawo wasu matsaloli sai ya ce babban abin da nake so da kai ka je ka yi karatu ko kuma ka zauna da waɗanda suka yi karatu ta nan za ka fahimci musulunci babu wanda zai taɓa ka babu wanda zai taba ka so wannan abin da ya gaya mun. har yanzu mm. ba na manta ina jin mutuwar kawai sai na tuno da wannan magana so wannan sarkin mm. namu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa abun da ya bari na mm. ya'ya kuma Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka amin amin to alaikum assalam malam muna godiya sosai da amsa wannan gayyata ta mu da kai masu kallon mu duka duka nan muka zo karshen wannan shiri na dandalin matasa da fatan za ku kasance da mu a cikin shiri na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dandalin matasa shiri dan matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa. Dandalin matasa shiri dan matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a Afirka TV 3